بسم الله الرحمن mutum ya da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya umarni da ayyukan alkhairi ya kuma yi alkawarin sakan kawa waɗanda suka yi aiki domin su da alkhairi mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi shi kaɗai ake bautawa shi yake da mulki kaɗai a hannunsa baya bukatan waziri ko mataimaki baya bukatan mai taimaka masa baya tsoron mai jayayya da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke lulluɓe bayinsa ta hama wasu lokuta da ya keɓe na ibada ya aiko manzanni ya cika da fiyayyen halitta alai Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. wanda ya zo da saƙon Allah ya isa da saƙon Allah bai rage komai ba ya koya wa al'umma dukkan ayyuka na ibada daga cikin ayyuka da ya koyarwa al'ummarsa a ayyukan da ya shafi ibada ta lahiya da yadda ake yin ta da ka'idodinta ya kuma bayyana fanalolinta Dubar duniya ba sai da ya bayyana wa al'umma dukkan abin da yake alkhairi gare su ya kuma umarce su da aikatawa. ya kuma hanika ya kuma bayyana wa al'ummarsa duka abin da zai zama sharri gare su duniyarsu da lahirarsu ya kuma hane su daga aikata abin da zai jawo musu sharri kira da amincin Allah su kusa gare shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suka bi su kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu falalolin layya da ka'idojinta ko wasu daga cikin ƙa'idojinta wannan ya biyo bayan kasancewar ana fuskantar wannan rana matuƙar Allah ya fi rayuwarmu wato akwai ibada ta shi ne yanka dabbobi da himatu an'am da wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko dukan ibada da ake yi don a samu yardar Allah to dole sai ta zamanto a lokacin da Allah ya ce a yi ta a bisa tsarin da Allah ya ce a yi ta sannan kuma ta zamanto bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da mutum zai yi ibada ko da ya yi ta yadda Allah ya ce a yi har sai saba da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi da lada ga wannan ibada kuma kuma ya yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma kuma bai yi ta a bisa da Allah ya ce a yi ta ba to nan ba kuma ba shi da lada shi sa mutaba'a da ikhlasi suka zama sharaɗi na kafin aiki na kowane bawa musamman ayyuka na ibada lura da wannan ya zama wajibi gare mu mu tunatar da mu, irin wannan ibada jirgin gwargwadon abu da ya waka a irin waɗannan lokuta wani ya manta wasu abubuwa sai zama tunatarwa gare shi wani kuma bai hasan wani abun da za a faɗa ko ake faɗa ba sai to ya sani aka yi sa'a ya yi amfani sai zamanto dukan mu mun taru cikin gada insha Allah ta'ala dukan ibada musamman ibada ta biya wadda ta haɗa da mutum zai fi da kuɗi ya san abun da zai saya duk da kiwatawa ya yi da zai kai shi kasuwa sayarwa zai iya samu kuɗi kuɗin shi ne abun soyuwa a gurin dukkan bani adam tun da shi ake biyan yawancin bukatu na rayuwa amma sai kaga bawan Allah ya kiwata dabba amma ya yi sha'awan cewa yana so ya kusaci zuwa ga Allah da wannan dabba da ya kiwata ta hanyar yanka domin Allah a ranar da Allah ya ci yanka wani ko ba kiwatawa ya yi ba amma zai fi da kuɗinsa ko ya yi tanadi ko ya yi asusu ko makamantan haka domin sayan wannan tabba. ko in muka wayi gari haka muke wajibi ne ko mu bincika cewa to yaya ake yin biyan me ya kamata a yi ko a sani cewa waɗannan kwanaki kamar yadda ake bayani a lokacin da gabata kwanaki ne masu kulalan gaske saboda Allah ya ambata Allah subhanahu wata'ala ya ce liyadkuru في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Allah subhanahu wata'ala ya hore wa mutane wato ya sanya musu su ambaci Allah waɗannan kwanaki sanannu da azurta su da yayi ya kuma hore musu samun bahimatul an'am waɗanda za su yi taƙarruf ila Allah wato za su kusatu zuwa ga Allah ta hanyar yanka waɗannan dabbobi da kuma yin ibada ta hanyar sadakoki da kyauta da duk abin da ya kamata da waɗannan dabbobi da suka yanka Allah subhanahu wata'ala ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is faqir ku ci daga abin da kuka yanka na layya sannan kuma ku ciyar da waɗanda suke da buƙata, da kuma masu wato karancin wadata da ba samu zamani ba har ma da waɗanda suka samu daman yi ka iya yi musu kyauta wadda yake karfafa danƙon zumunta a tsakanin juna da juna. Jam'iyya malamai sun yi bayanai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yake cewa Baha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi kafshaini an dahaini aqranai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi layya da raguna guda biyu waɗanda suke amlah wato cikakku ko sassu ko farare sal ko kuma masu rabi fari rabi ja ko rabi fari rabi baki ko kuma masu ɗan ɗiɗɗiɗin baki baki a jiki da dai dukkan yadda malamai suka bayyana kuma masu ƙaho idan kuma wasu malamai suna cewa amlah masu baki a idanuwansu bakinsu da ƙafafuwansu ala ayi halin dukkan rago wanda yake ya fi cikin sifa shine wanda yake kayinsa yake da ƙaho da kuma ƙosasshen rago a nan annabi sallallahu alaihi wasallam zamahu ba biyu. ya yanka su da hannuwansa ko kuma ya yanka su da hannunsa sannan fasamma wa kabbar in ji ibn abdullah sallallahu ya ce "Bismillahi." ya yanka yake kuma Allahu akbar wannan shine sifar yankawa kuma gabba ta tafi muhimmanci shine rago a wurin mafi yawan malamai ita ne manzon Allah ko da wannan dabbar ce shine ma'ana rago annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya nan yayi layya yace da kansa da ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ummati wato yayi layya ga kansa da iyalansa da kuma al'ummarsa wasu malamai suka ce al'ummarsa wadda bai samu daman yi ba to ko bai samu daman yi ba ya shiga wancan ragon ai akwai falala da yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam babu kaidi a cikin nassin hadisin da yake nuna cewa wato ga wanda bai samu daman yi ba kawai ya ce ga al'ummarsa zaka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su samu shiga wato al'ummar musulmai su samu shiga ragonsa wannan falala ce gare su Allah ya samu a ɗan sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wasu illoli guda hudu wadda in dabba tana da shi da ce a yi layyar da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa arba'un la tujzi'u fiha bukaya ko kama kala sallallahu alaihi wasallam dabbobi masu illoli kala hudu wannan ba su isarwa a yi layyar da su bai dace ba a yi layyar da su ma'ana layyan su bai halatta ba kuma mutum ya yi layyan da su ana layyan ba su yi ba shi ne ce al'aura albayyinu awaruha wacce take da ido ɗaya ko kuma take da illa a idonta bayyanannen illa kawai da an gani kawai an ga cewa wacce take akwai illa a idonta wannan bai halatta a yi layya da ita ba na almarir albayyinu marazuha dabba ba ta da lafiya da ka ganta ba cewa wannan fata da lafiya wannan za ta ji zuwa fi haya bai dace ba a yi da ita matukar ana ganin ta kawai a cikin kamar lafiya ko tana tsumbule ko bashin ta tsatse ko kuma wasu kuraje sun fi a jikinta ko kuma ba ta iya wasu abubuwa haka da an gani wasu abubuwa suna fita a bakinta ko hancinta wannan bai halatta a yi layya da ita sannan al'arja albayinu zala'uha wacce take ingishi ko a ce wani da gurguntaka wadda a bayyane kawai in ta tafiya a kukin gishi da shi a yi da ita ba sannan al'ajifa wahiyar latilatin wahiyar mariba allati la tuki wato wacce ta zama mamiya da an ganci kawai babu dama babu mai a jikin ta tsara ne abin nan kan miya wannan da ta ta yi da ita ba waɗannan dabbobi guda wannan illoli guda hudu a jikin dabba sun hada duka bahimatul an'am ana yin layya da rago da tinkiya ana yin layya da taure da akuya ana iya layya da bujumi da saniya ana iya yin layya da raƙumi da kuma raƙuma waɗannan su ne kaɗai dabbobin da halatta a yi layya da wanda ya a gurin mafi yawan malamai a layya ne shine wato rago in kuma ba haka ba da wato domin shi ne mafi kyawun nama shi ne kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne laye da shi haka ya fi dacewa da sunna ya fi dacewa da falala da a akwai wanda ya fi shi malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da shi domin da ya je aikin haji ya zo yin hadiya da raƙumi ya yi hadiya raƙuma ma masu yawa ya je ya yi hadiya da raƙuma ɗari a lokacin da ya yi hajji hijjatul wada wanda ke nuna a hadiya raƙumi shine mafifici domin ya fi tarin yawan nama amma alayya rago shi shine mafifici kamar da malamai suka yi ƙoƙarin bayyanawa malamai suka ce idan aka duba illoli guda hudu din nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dabba in tana da kai daga cikin ba za a yi layya da ita ba sun yi kokarin kuma istinbatin wasu wato illoli daga wa'incan illoli din suka ce misali wadda aka cire ƙahunta ana ƙahunta tun daga tushe an kare shi ga kai an karya ƙahon ko ita ta karya cikin wasu ɗawainiya da take yi dabbobi ta karya ƙahonta ba ta ankara ba ko kuma wani abu ya kaɗe ta na abun hawa ko kuma wani ya doke ta ya ƙahunta ya karye in ya karye daga tushensa wannan ba za a yi da ita ba kashin malamai suke ko da ɗaya bisa uku ne na kahon ya zamanto ya karye ba za a yi layyar da ita ba haka suka ce wanda kunnenta aka datse shi ko ya yanke a wani guri ko kuma ta shiga cikin wani hatsari har kunnenta ya yanke gaba ɗayansa a sashin malamai musamman maliki malikiya suka ce a a ɗaya bisa uku na kunnen ne inda yankewa aka yi a kamar yadda wasu makiyaya suke ɗan tsaga kunne ba in dan tsagawa ne kankan tsagawa wannan bashi da illa ko kadan wannan na amma in yankewa ne an yanki kuma ya zama ya fita gaba ɗaya daga jiki wannan shi kai illa alayya ba za a yi layya da shi ba haka nan wacce ta karye kuma ba za ta iya matsayawa da kafar ba in za ta yi kawai tana ɗingi ko kuma ta warke saura kaɗan ba da an ganta kawai an ga tana ɗingi wannan ma ba za a yi layya da ita ba haka nan wadda dindinta aka yanke ta an yanke shi amma malamai sun yi ƙoƙarin kiyasi cewa in ɗaya bisa uku ya tafi daga abin da aka yanka na bin didin to ita ma ba za a yi layya da ita ba haka ma wanda gashinta kawai yake zuba ta mai gashi ce amma sai aka ga duk gashinta ya zube amma ta kuma tana tafiya da kuzari da komai ya gashinta ya zube ana ɗauka kawai rashin lafiya ne don aka tashi cikin almari amma bayyinu maraduha eh, ana ganin ta da kubari ba ɗauka ba ta lafiya ba amma zubewan gashin ta tunda asali an kusa da gashi wannan ya kawo mata illa kamar saniya ba ta da gashi duguzu kamar irin na rago ba haka wannan ita babu matsala kuma an ganta babu gashi kamar yadda ita haka halittar ta yake idan an wasu kuraje sun feso a ta wannan ya hana alheri da bayyana faraduha ne ya fito fili cutanta yana daga cikin wannan daga cikin ka'idoji ke na dabbobin da za a yanka sai kuma alala na ayyanka saboda mutane sukan ɗauka cewa tun da gariya ba wajibi ba ne mutum ko yana da hali sai ya gida bari lallai ya ba wajibi ba ne wajibi ba ne sai mutum ya yi amma sai dai ya yi a sana inda ya ba alhali yana da hali din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi ya umarci da shi ya umar kai akwai sahabin da ya yi layya da dragonsa kafin a tafi idi ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yanka ya ce to wannan kan musamman ne kawai na mutane da ta ba ya bane ya ce ya rasulullah yanzu kuma a duniyar nan fani da halin sayan wata dabba sannan kuma bani da wata dabba sai wata dabba ta wadda take da matsala a tattare da ita Duk abubuwan da ka bayyana ba za a yi da su ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi da yadda yayi yanka da safi ba ana iya yi ko in gari ya waye ya kace masa a ta zama nama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kadai banda kai duk cikin al'umma ba wanda ya saka yadda da yanka irin wannan dabban kai ka yanka ta ka dawo daga an yi sallan idi sai an yi maka ka yanka ta kaga shi sanannin dai ya tana da yawa tazu da safe ya yanka dabba shi kuma ya yanka dabbar kai shi da ya mallaka a duniya ake yanka ko da mai don ya samu dabbobin su gaba daya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan mutum ya yi bayya lokacin da ke yanka dabban kafin ya soma zuba a kasa ya zuba a wani guri na musamman wadda ke tabbatar da yardar Allah da kuma ka wuce ta yau ka samu kanka a yau jiya ta ka wuce ne da ce ta wuce in a matsanancin hali ne kin a talauci ne in a rashin lafiya ne jiya ta wuce yau kuma kana cikin ta yankan domin Allah da tabbata nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani gashi guda ɗaya a jikin dabbar da mutum ya yanka ana ɗaga darajarsa da ita ana kuma kankare masa zunubi kowane gashi guda ɗaya ka duba fatar rago suna ka mu taru nan da gashin fatar rago ɗaya an haɗu da aiki idan zamu iya gashi sili sili fili duk masalatan mu haɗu mu kirga wallahi an haɗa mu da aiki ki shi Allah subhanahu wata'ala zai ba wa mutum lada mai yawa ya daga sa ya kankare masa zunubi wannan ko shi kaɗai ka mallaka Allah subhanahu wata'ala ya karba dukiya ka dace sannan in an zo yanka layya ana yanka layya ne ranar layya wato ranar goma ga wata ranar a ta gobe ba insha Allah ta a bana kenan min rana ito insha Allah ranar juma'a za a yi arfa insha Allah ta'ala ranar asabar zai zama ranar idi shine yawmul hajj akbar ko ya zama ranar arfa ko kuma zama ranar idi duka malamai suka fi shi wajen kawa in an zo ana sa yanka ranar layya wato ranar goma ga watan bilhijja annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin ma'anar hadisin sa ranar goma ga watan zulhijja babu wani aiki a duniya na ibada da Allah yake sha'awan ya ga an yi yake matuƙar so irin a ce an zuba jini ashe ka kusaci Allah da zubar da jini a wannan ranar shi ya fi kuma da Allah kuma ka yi domin Allah Kada ka duk wanda yake kokari ya iya kokarin sai ga cewa yayi tanadi domin yanka yayi tanadi domin yanka riya wato a wannan rana nan kuma ya kusa ba a sani cewa yanka din ana so mutum ya yanka da kansa ma'ana mutum ya yanka da kansa shine fi dacewa da sunna A kar mutum ya zama shi wa baya iya yanka sai ya je a samu limamin anguwa ya je gidancin ya yanka can ba a ce ana jiran sa a can ya je gidancin ba ya yanka amma ba musulmai bane a gidan can ba ya je gidansa kuma sun da samu a masallaci kuma kuskure ne ana yanka mutum ya yanka da hannunsa wa yusammi Allah mutum ya bismillah Allahu akbar yanka bismillah Allahu akbar idan rago ne mutum ya duba inda zai aje wukan setin kunnen ragon kan kwantar da rago ala kwantar da shi ta hannun hagu a ta gefen ta hagu kayinsa zai zama yana arewa mu a nan Najeriya kenan kan rago zai zama yana arewa sannan an kwantar da shi ta gefen hagu sannan za a yanka shi idan an zo yanka rago mutum in zai ɗora wuka ya duba setin ka. shi ne fetin da ya dace ya yanka in dai ya samu wuka mai kaifi to sawa ɗaya zai zama ya fasa shi ya yanka ba shi da jijiya kamar tsuntsaye yanka kaza ya fi yanka rago wahala domin yanka kaza akwai jijiya a wannan gefen da wannan gefen kuma mutum da yanka wannan jijiyoyin ba wannan kazar ba ta yanku ba in an ci an ci kaza kawai ba a ci yanka ba wallahi al-musta'an saboda haka rago shi fasawa ne kawai makogoro ne guda ɗaya babu jijiya a gefe babu jijiya a gefe sai a a yanka su da mun yanka tsakiyar, insha Allah ta'ala ya yayan haka nan ma saniya yanka saniya ma abu ne mai sauki in an kwatanta da yanka kaza ko wani abu makamancin haka ba mutum ya tanadi wuka mai kafi don yanka wannan kuma yana mai ibada iyaka kawai bismillahi Allahu akbar in mutum ya ga dama yana iya karawa cewa ya Allah wannan ba ni yace ku ta daga ni da iyalina mutum zai iya yanka rago wa shi da iyalansa haka kai amma kan ya je ga iyalansa ba su yi ba mutane idan suna bukata in raguna suna ganin suna da tsada ko kuma haka to suna iya sayan bujumi guda ɗaya ko saniya guda ɗaya ko raƙumi guda ɗaya ko raƙuma guda ɗaya mutum bakwai za su iya tarayya akan badana a bakwai ne kawai mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar shida bakwai ba iya yanka saniya guda ɗaya ko bujimi guda ɗaya ko raƙumi guda ɗaya ko raƙuma ta mace guda ɗaya mutum bakwai ba su iya haɗuwa akan wannan sun sun yi wannan kowane ɗaya daga cikin su yayi daya amma rago ba haɗuwa mutum biyu rago na mutum ɗaya ne cinkiya na mutum ɗaya ne sannan akuya na mutum ɗaya ne sannan taure shi na mutum ɗaya ne kuma wa'incan manyan da raƙumi da saniya su da matansu su ba ɗaya ana iya mutum buce su sayi guda ɗaya su haɗa kuɗin su sun yanka ko da shi daga cikin su yayi in insha Allah ta'ala an raba yankan naman layya kashi kashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci suna rabawa kashi uku kai a farko an hana mutum a ya ajiye nama a farkon lokaci saboda bukatuwar jama'a ko karancin musulmai a wannan lokaci wanda su yi kuriya daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaddarwa al'ummarsa za su iya aje da kuriya ko da shekara zai kai ba fi ba in dai sun iya yin haka haka mutum yana iya eh, eh, raba dama iya gurgurin yadda zai iya kar ya yadda ya cinye gaba ɗaya kai ba tare da ya yi sadaka daga ciki ba ba tare da ya yi kyauta daga ciki ba kada zai yi kyauta in an ce kyauta shi wanda bawan ma yi yanka amma akwai mu'amala tsakaninku wanda ke samun mu'amala har kana iya girmama shi da bashi kyauta daga naman da kake yanka Saka kuma shine wanda ba su da hali a raba sadaka a basu su ma samu abin da zai sauwaka gare su Na kuma yin Allah da ƙarshe sani cewa in Allah ya kai mu ranar juma'a rana ce ta arha ya dace dukkan musulmi in ko ba ciwo ya kai ciwo ko uzuri ya kai uzuri ba ka yi azumin wata rana ranar arfa azumin ranar arfa yana da matuƙar muhimmanci ba sai ranar arfa ne za a zo ana cewa mutane su yi azumi ba ba ake fara tun yanzu an ba wa mutum sati na tunatarwa azumin ranar arfa ranar arfa tana da matuƙar daraja Annabi sallallahu alaihi Sallam ya ce ranar arfa Allah yana buɗe ƙofofin sama ba a taɓa yin wani ini a duniya wadda Allah yake kyanta bayi daga wuta zuwa aljanna da sunan mutum kan wuta ne a biyu da shi aljanna kuma a ce dama sa a ce ma sunan mutum aljanna yake shi kan karin ne kari bisa kari har inda a kasa kan kawai ranar arba ya sa a cilla shi sama can yana kusa da alwasila alwasila cikin manzon Allah ne kawai a gurin sallallahu alaihi wa sallam kusa da shi shine sunan bayin Allah za su shiga mutanen kwarai kenan wanda samu a wannan guri. Ba ranar arfa. abin kasawa da suna an buɗe komin sama babu wata rana da Allah yake yan tabayi daga wuta zuwa aljanna irin yadda yake ranar arfa wannan ranaku ramadan ba su kai ranar arfa ba ranar arfa Allah yana ta mutane ku shi sa yanzu ake tunatar da mutane ba ku san rana za a yi da akwai dama zuwan can lokaci insha Allah ta'ala yana raye amma dai mutane su shirya yin azumi mafi kyawu da a ce ma kullum yanzu tun daga jiya yana azumi yau yana azumi in dai yana da hali a yawaita karatun alkur'ani da yin addu'o'i masu yawa rana arka a yi azumi kada mutum bai azumin idan kwanaki ba in sha Allah in Allah kai rayuwarka Sun yau kai niyya kai rana arfa kai azumi in Allah ta'ala sai ma dai da ya kamata a kuma kuma masallatai wanda sai ba ko bai da wani uzuri kar ya shiga ya yi sakaci da yawa ba sani ba ba zai kai baɗi ba haka ya dace kowa ya yi himma Allah ya samu dace Allah ta'ala alam ya kuma yin Allah duk wanda yake da hali ya yi biya Allah ya kamu halin yi wanda ba shi da hali ya zauna yana mai addu'a ranakun nan ranaku ne masu muhimmanci ranakun ranaku ne na Allah mu ambaci Allah mu yi addu'o'i mu yi sadakoki mu karanta alqur'ani yawaita sadaka wa'annan kwanaki yana da matuƙar muhimmanci Allah ya samu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أبردين ذبحهما بيده فكبر وكبر اتقوا الله عباد الله وتأثوا برسولكم صلى الله عليه وسلم تقربوا إلى الله بذبح الضحايا تقربوا إلى الله بذبح الضحايا ما دمتم تستطيعون ذلك اتقوا الله عباد الله ومن المستحب أن يذبح الإنسان ضحيته بيده لصنع الله ويكبر واعلموا عباد الله أن للأضحية فضائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دمها لا ينزل عند الله بالمكان قبل أن ينزل على الأرض إذا ذبح الإنسان ضحيته وأن الله سبحانه وتعالى أعد لكل شعر من صوفها الحسنات ورفع الدرجات للمضحي فاتقوا الله عباد الله واذكروا الله في أيامكم هذه يذكر اسم الله في أيام معلومات على مخلصهم من بهيمة الأنعام واتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بأعدائنا من الجن والإنس يا حي يا قيوم اللهم أحسهم عددا وقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا حي يا قيوم هذا الجلال والإكرام اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا يا حي يا قيوم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم ما أعطيت في هذه الأيام المباركة من رحمة ومغفرة وعتق من النار وإجابة للدعوات اللهم ارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم احكم بلدنا غمبه وسائر بلاد سائر بلاد المسلمين اللهم احكم بلدنا غمبه وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل بركات من عندك في بيوتنا اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي ذرياتنا وفي أهلنا وأبنائنا وبناتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أو يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله